'yan najeriya na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su game da ƙarin da kamfanonin samar da hasken wuta a najeriya ke musu a duk wata lamarin da suka ce bai kamata ba tunda dai kamfanonin ba su samar da wutan da ya kamata ga 'yan ƙasa duk kuwa da cewa sayar musu da kamfanonin da aka yi a can baya an yi ne da zumar ganin cewa sun inganta harkar samar da wuta a ƙasar yanzu aka dai akasarin 'yan najeriya na fargaban ganin jami'an hukumar samar da wuta a ƙarshen wata domin kuwa kudaden kuɗaɗen da suke kawo musu yakan karu ne a duk wata to kuma ne kukan 'yan najeriya game da ƙarƙarin farashin kuɗin wutan da ake musu a duk wata ga dai wasu da na ji ta sa birnin lagos walal hakikan gaskiya abin da fa ke yi a halin yanzu gaskiya yayi tsanani da yawa suna cikin mutane sau domin allah saboda ka gani yanzu watan da ya gabata waccan suka kawo mu dubu goma sha biyar watan da ya wuce kuma suka kawo mu dubu goma sha biyar yanzu sai da suka hada gaba ɗaya kuma wannan watan suka kawo mu dubu hamsin kenan gaba ɗaya to mun yi magana abin da ake nuna mana cewa ba su cire wani watan biyu ba sun hada gaba ɗaya sun kawo dubu hamsin da wani abu saboda haka gaskiya kamata hukuma ta yi bincike kan wani abun da suke saboda abubuwan sun yawa saboda Allah sun yawa ga halin da ake ciki shi ko wannan malami ya ce we that we are used estimated that we suffer for those that have the prepaid meter we have prepaid meter before I Ko kaɗan kamfanonin samar da wutar lantarki ba sa mana adalci amma yanzu kaga tun daban da mitan da zan dinga sa masa kati sai kaga suna tsula mutane kuɗaɗe a karshen wata. Saboda kaga yanzu mu ne yake biyan kuɗaɗen da ake samu daga hannun wayanda ke da mitan da ke ɗauke da kati. Ke wutar lantarki dai yana ɗaya daga cikin matsalolin da gwamnati mai ci yanzu ta gada daga gwamnatin da ta shuɗe kuma ɗaya daga cikin matsalolin da ta yi alkawarin magance shi ciki kafin a je ko ina har yanzu ana ci gaba da fuskantar matsalar karancin wuta a ƙasar, wutan da kuma ake ganin shine kashin bayan ci gaban kasar ta fuskar tattalin arziki kimiyya da kuma fasaha babban jibrin amurka daga Legas.